na fata mun gane baya ga haka wannan mutumin da aka aka tambayi Imam Ahmad game da shi sai ce huwa kaza wa kaza to kaga inda tahqiq wannan mutumin ba shi da raunin da za a ce kai tsaye mai rauni ne musamman saboda riwayar da al-Imam al-Bukhari yayi daga gare shi hakanan a Mujalid bin Sa'id bin Umair Mujalid bin Sa'id ibn Umair wanda yana daga cikin rijalu Muslim da al'arba'a ya rasu jirman zan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 144 shi ma an tambayi Imam Ahmad game da shi yake cewa huwa kaza wa kaza wanda kuma shi ma amintacce ne sannan akwai Ibrahim ibn al-Muhajir wanda shi wannan kaulan wahidan wannan ya daga cikin abdu'afa kamar yadda al-Imam uh, Ibn Hibbana al-Busti ya faɗa a cikin tafin shi kitabul uh, du'afa'i wal majruhin min al-muhaddisi ina fata mun gane wannan haka al'imamu ainihin wato ahmad aka tambaye shi game da wannan mutumi shine a ibrahim ibn al-muhajir sai ce huwa kaza wa kaza irin wannan suna nan da yawa a cikin littafin al-imamu ahmad mai suna al-ilalu wa ma'rifatu rijal musamman riwaya ainihin ɗansa abdullahi bin al ahmad rahimahumullah sai dan gani lafazi na la malaman hadisi suna yawan fadan la ba ba to wannan kamar yadda bahaushe ke cewa in ba rani me ya kawo ba rani ina fata mun gane wannan to zaka ji tattaunawa da yawa da malam zai kawo dangane da wannan lafazi na la ba'asa bihi domin yana daukan ma'anoni bil istiqra an gane yana daukan ma'anoni da fuskoki mabambanta tun daga kan ainihin wato rauni shi kansa har zuwa ga amincewa da abin da ke tsakankanin su na tawakkufi ko makamancinsa malam ya ce al-lafdhu min al thaniyati min maratibi at-ta'dil inda ibn abi hatim wa ibn salahi wa min ath inda al-hafiz adh yace wannan lafazi yana daga cikin martaba ta biyu a wajen ibn abi hatim a wajen ta'adili da shi da abu amr ibn salah sannan yana martaba ta uku a gun al-imam al-hafiz shamsuddin da al-imam ainihin zainuddin al-iraqi da kuma wanda suka biyo bayan su akan haka kama limamu imam Asyuti wanda ya sanya wannan a cikin martaba ta hudu wa min al-khamisati inda al-Hafiz as-Sakhawi haka ainihin wato al-Imam as-Sakhawi Abul Khair as-Sakhawi duka waɗannan in muka lura sun sanya wannan lafazi a cikin alfadhu ta'dil wa huwa inda al-Imam Yahya bin Ma'in wa Abdurrahman ibn Ibrahima Duhaim bi ma'ana thiqa amma akwai malamai guda biyu Yahya ibn Ma'in da ainihin abdurrahman e, e, ibnu ibrahim duhai waɗannan malaman guda biyu suka ce in suka ce abin nan la ba asabi to kai tsaye su thika suke ne malam yace qala abubakar bin abi khaythama Al'imamu imam abubakar ahmad ibn zuhair ibn abi khaythama kenan sahibu tarikh akwai littafin shi kan kame mai shine ainihin kitabu tarikh na Ibnu abi khaythama wanda alimamu abul hassan dara darqutni yake cewa bai taba ganin littafi mai fa'ida game da tarihin mazajen hadisi irinsa ba an buga wasu bangare na daga gare shi ba a buga shi duka ba wannan malami mai suna eh, ibnu abi khaythama malami ne dan malami eh, abokin su imamul bukhari ne ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 200 da shekara 79 Ah, babban malami ne daga cikin malaman hadisi Allah ya gafarta mishi shine yake bada labari yana cewa qultu li yahya ibn ma'in innaka taqulu fulanun laysa bihi ba'as yace naji kana faɗa ka cewa ne laysa bihi ba'as wa fulanun da'ifun wani kuma ka ce wani da'ifun ne qala sai ya haya yace idza qultu laysa bihi ba'as fa huwa thiqa in nace ba shi da matsala ina nufin amintacce ne wa idza qultu laka huwa da'ifun fa laysa huwa bi thiqatin wa la yuktabu hadithun in kuma na ce maka mai rauni ne ina nufin ba amintacce ba ne ko ba a rubuta ainihin hadisinsa wannan magana haka al'imamu ainihin ibn abi haisama an-nasa'i dan shi ma dan garin imamu nasa'i ne ya rawaito ta cikin tafin shi mai suna tarihu ibn abi haisama wa abu zur'ata ad-dimashqi qultu abdurrahman ibn ibrahima ma taqulu fi ali ibn fazari na tambayi ibrahim abdurrahman ibn ibrahim ce. me za ka ce game da abu a ali ibn haushabin alfazari a sulamikin ɗaya daga cikin ɗaliban makhul mutumin ƙasar ainihin wato a dimashku ne al'imamu abu dawud ya fitar da hadisinsa al'imamu ainihin al'ajiri ya wathaka shi a cikin kitabun fukat shi ne ali ibn haushab kenan a takaici da aka tambayi ainihin wato abin nan ya haya ɗan ma'inu game da shi ƙala ya ce la ba asibi ba matsala tare da shi qultu walima la taqulu thiqa sai ni abu zur'at ad-dimashqi nace dan me ba za ka ce amintacce bane me kuka ce amintacce ka ce a ba shi da matsala kalma ce mai kama da dungu ba ta da saraha kamar waccan wala ta'lamu illa khair walima la taqulu thiqa wala ta'lamu illa khairan me yana ka ce thiqa ne bayan baka san komai game da shi ba sai alkhairi qala sai yace qad qultu laka innahu thiqa yace ai na ce maka shi thiqa ne in na ce maka la ba asabi to na ce maka thiqa ne ka gane haka ko kamar abu ne ta baka 21 me take nufi first class haka ake cewa ba ta ce ka ci first class ba ko walaka an taqula innama ja'ala ibnu ma'in wa duhaymun hadha al-lafza yusawi al-wasfa bi qawlihim thiqa yace in kaga dama ka ce yahya dan ma'inu da duhaym naka ce duhaim kamar da ya ambata a can mafi shahara shine abdurrahman ibn ibrahim amma akwai malamai kamar guda shida wanda ake musu laƙabi na duhaim wannan shine fi shahara abdurrahman ibn ibrahim ad-dimashqi shaykhul bukhari zaka ji bukhari yayi cewa haddathana duhaim haddathani duhaim da makamantansu babban malamin hadisi ne ya rasu jirman za Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 245 ina fata mun gane wannan ya da riwaya a cikin bukhari abu dauda sunan nasa'i da sunan ibn majah bukhari da abu dawuda kai tsaye daliban shi babban malamin hadisi ne an ba da labari kamar da al-imamu al-imamu ibn hajar al-asqalani ya ba da labari a cikin littafin nuzhatul albab fi ma'anil alqab littafin ibn hajar mujalladi ina nan anan sama ya ba da labarin cewa wannan malamin baya son lakabin nan yana Allah ya isa mu masu faɗa mishi domin lakabi ne mai mummunar ma'ana ma'anar duhaim tasgiri ne na dahman wa bahman ma'anahu kuma a ce kawai dan iska ko mutumin banza ko kuma gashi malami sai kuma lakabin ya bi da aka baya son lakabin amma ya iya ina fata mun gane to baya gashi kuma akwai da dama da zaka tara ana kiransu da wannan lakabin kamar yadda ibn hajirin ya kawo abin nan dinsu duhaim tasgiri ne na dahman wa dahman ma'anahu al a lokal arabiya sai kasance baya son sunan amma da haka ake ce mishi babban malami Allah ya gafarta mishi A la itibari annaha martabatun min maratib thiqat la annaha tu'adiluha min kulli wajhin ala al-itlaq kamar kace wato tana daidai da a ce mutum thika amma ba ana nufin ƙeƙe da keke kamar yadda ma'anar thika take cikakkiyar ma'ana 100 bisa ɗari wajen aminci ya zama kuma la ba asabihi ma haka ba ana nufin yana dan ƙasa kaɗan da thika ina fata mun gano malam yace wa qad takunu bi manzilati qawlihim fi rawi saduqun tana iya kuma ƙasa kaɗan ha'ida yau ta koma da ma'anan sadu kaji na farko da ma'anan thika duk da tana ɗan taƙaituwa kaɗan na biyu da ma'anar saduƙun ko ya ce fa yuktabu hadithuhu sai zama za a rubuta hadisinsa wa yun zarufihi kuma za a bincika a nemo hanyoyi wa yuhtajju bihi za a yi hujja da shi ba'adan difa'i shubhatil wahmi wal khata bayan an kore shubha yiwuwar samuwar kuskure ko rafkannuwa ko wahani li kauni alwasf bihi hina idin qasiran an wasfi ahli ad-dabt wal itqan saboda a lokacin zai zama wannan siffantawa ta takaitu daga ce mishi thiqa ko mutqinun ko hafizun ko hujjatun ina misalin wannan mislu kaul ibn adiy fil mughirah ibn ziyad al-mawsi kawai magana al-hafiz ibn adiy al-jurjani a cikin littafin shi kenan al-kamil da ya faɗa dangane da al-mughira ibn ziyad al wanda yana daga cikin rijalul arba'a abu dawud da tirmidhi nasa'i da ibn majah sun tada hadisin shi ibn hajarin yace saduqun lahu awhamun a cikin taqribut tahdhib ya rasu a hijira da shekara 152 insha Allah da aka zo kan wannan sai ibn adi yake cewa ammatu ma yarwihi mustaqim daukacin riwayarsa miƙaƙƙiya ce illa annahu yaqa'u fi hadithihi kama ya ka'ufi hadithi man laysa bihi ba'sun minal al-ghalat yace sai dai akan samu wasu ɗan kurakurai da suke faruwa a cikin hadithin sa da suke faruwa a cikin sauran mutane ire-iren sa waɗanda ba su da matsala sosai wa huwa la ba'sa bihi indi ibnu adi yace ni auri na bai da matsala wa qad yakunu mawdi'a taraddudin inda naqid kaji mataki na uku kenan mataki na farko thika mataki na biyu saduqun mataki na uku qad yakunu a taraddudin inda naqid ya zama za a faɗi labu asabihi ne ga mutumin da mai maganar malamin hadisin da ke magana akan shi yana kaiwa ya kawo tsakanin amincewa da shi kai tsaye ko kuma gazawarsa daga zama amintacce ga baki da ka kauli abi hatimin fi ibrahim ibn uqba ibn abi ayyash al-asadi kawo magana al-imam abu hatimin razi da yayi akan ibrahim ibn uqba ibn abi ayyash al-asadi maula ali zubair ke wannan bararren bawa ne a gidan su zubairu dan dan uwan musa ibn uqba ɗaya daga cikin komandoji din nan wannan amintacce ne na da hadisi a cikin sahih muslim da littafin abu dawuda littafin imamun nasa'i da ibnu maza bukhari da ainihin wato al-imamu at-tirmidhi ba su yi riwaya daga gare shi ba amma muslim ya riwaya daga gare shi wanda ke maganan nan da zo yazo shi ne abu hatimin a zahiri ya samu ainihin raurawa game da amincewa da shi ko rashin amincewa da shi waƙad wasaku malamai sun amince da shi in ji abu hatimin salihun la ba asabi ya ce to mai nagarta ne bai da matsala ƙalabinu sai ɗansa ya ce ƙultu ɗan shi abdurrahman kenan ɗan gida abu hatimin ƙultu ni kuma sai na ce yi hutajju bi hadithi za a yi hujjar hadithin shi ƙala algata malam ya tambaya ce algata malam ko kuma baba za a yi hujja da hadisinsa ƙala sai malam abu hatimin razi ya ce yuktabu hadifuhu za a rubuta hadisinsa ƙauluhu fi zuhra binu ma'abad abi aqil hakanan maganan abu hatimin razi da ya faɗa akan abu aqilin zuhratu binu ma'abadin misri wanda asalin shi ba quraishi ne amma ya zauna kasar misra yana da hadisi shi wannan a cikin tafin bukhari da al'arba'a arbaa as-sitta ma khala muslimi kenan sannan kuma amintacce ne kenan ya rasu jira shekara 130 da ainihin wato biyar da abu hatim ya zo kai sai cewa laysa bihi basu mustaqimul hadith ba shi da matsala yana da hadisai tsayayyu fa qala ibnuhu sai dan yace abdurrahman kenan yuhtaju bi hadisi Allah shi gaba malam malam ayi hujja da hadisin sa qala yace la ba ya yace eh babu matsala mana ya sake mai talafadin la ba asabi wa qad yu'tabaru bihi wala yubalagu wala yablugu hadithu litijaj har ila daga cikin ma'ani lafazin mene lafazin ainihin wato la ba yana iya zama mu'tabar wato abin a dan lura da shi a tafi sabaru da neman riwayoyi da itibaru don a tantance inda ya dace da fikatu a karɓa inda bai dace ba a dakata ko a yi taka tsantsan ko abu a hankali shi ka ƙauli ibn abi hatimin fi ubaidillahi ibn ali ibn abi rafi'in al-madin akwai jikan abu rafi'in abu rafi'in wannan bararren bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai suna ubaidillahi ibn ali ibn abi rafi'in al madin al-imamu ainihin wato abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja sun fitar da riwayas al'arba'a arbaa banda na sa'ikin wannan malam da ibnu abi hatimin ya zo kai suke cewa la asa bi hadisihi laisa munkar al babu matsala akan hadisin shi dan hadisin shi ba munkari ba ne faƙala bunu sai malam abdurrahman ya ce da mahaifinsa yuhtajju bi hadisi za a yi hujja da hadisinsa ƙalala. la sai mala abu hatim ya ce a'a huwa haddifu bi in yasir yana kafa hujja yana hadisai yan kaɗan ma'ana ba shi da yawan hadisai kuma dama karancin hadisai yana daga cikin abin da yakan sa mutum ya zama ko dai ya zama majhuli masturi a rasa gane waye shi ko kuma a kasa gane matsayin shi game da nagarta ko rashin nagarta don sai in yana da hadisai da yawa su ne za a kwatanta da hadithan fiƙat sai a gane wa irin shi ko mun gane sai zama hadisan shi ƙwaya ɗaya biyu uku ashirin hudu ko takwas to ba za a gane kuskure daga rashin kuskuren shi sannan bai shahara da malanta ba sannan kuma ba a san shi a cikin ainihin karabkan manyan malamai ba to irin wannan sai shi ka ce shehun ko masturun ko la a'lamu bihi ba asin ko makamantan wannan da haka da aka ce zai zama hujja sai ce a kenan sai dai a wajen itibari da mutaba'at da ainihin wajen abubuwa ire-iren waɗannan da ake na kanikanci wa huwa ya ce to dai malami ne haka Abdurrahman ibn Abi hatimin ya kawo daga mahaifinsa a cikin littafin shi na Kitabul Jarhi wata adi. wa qawlu da fadin sa ila yau misali na gaba dangane da inda ake samun ire-iren wannan riwaya a wannan magana ta laba ba asabihi ta zamtana nufin mutumin da za a iya itibari da shi ne yace kamar maganan Abu Hatim ar-Razi game da ambasatu bunul azhar ashaibani shaybani Abu Yahya kenan wanda alƙali ne a garin turjan garin su Ibn Abi garin ya rasu a hijirar shekara 198 al nasa an-Nasa'i ya fita da hadisin wannan kai tsaye da'ifi ne jama'a kai tsaye yana daga cikin masu riwaya da'ifai waɗanda malamai ba sa an san riwayarsa kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin littafin Taqribut Tahdhib wannan ambasa da shi da muhammad bin eh, sa'id ibn al-asfahani muhammad ibn sa'id ibn al-asfahani al-kufi wanda aka fi da suna hamdan ah, wanda shi kuma ah, abin nan ne siƙa ah, ne ya da hadisi a cikin bukhari ya rasu da shekara 120 al al bukhari da al imam ainihin tirmidhi da nasai sun fitar da riwayoyinsa kaga ba irin su ɗaya ba amma dukansu da ya zo sai ce ainihin wato la ba'asa bi fi kulli minhuma la ba'asa bihi yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju amma wannan da nabi na ana hujjar shi wa qaul ibn adi fi ja'far bin maimun abil awwam al-basri wanda ya daga cikin rijalul arba'a ja'far ibn maimun na daga cikin rijal abu dawuda tirmidhi na sa'id ibn majah da ibnu abid da abu hatim yazo kanshi abin Ibn adi yazo kanshi yake cewa laysa bi kathirir riwaya bashi da yawan hadithai wala haddasa an istiqat ba shi da riwaya daga manyan malamai waɗanda a zamanin da ya rayu ya kamata a ce ya yi riwaya daga gare su mithlu kaman su sa'id bin abi aruba wa jama'a min al-thiqat ya irin waɗannan bai da riwaya daga gare su walam arabi hadithi nakra ibnu adin ce amma ni dai ban ga wani abin kyama a cikin hadisinsa ba wa arju annahu la asbi ina fatan ya zan bai da matsala to kaji dalilin rashin tantancewa shine abu na farko din can cewa laysa bi kathirin riwaya laysa bi kathirin riwaya ko yanzu ne mu lura da kyau jama'a malamin da ya shekara 20 talatin yana karantarwa ba za ka hada wato abin nan daraja iliminsa da yadda za a gane waye shi da wanda ya shekara uku ko biyar kawai wanda ya zo cikin sahar yanzu yanzu ko kuma iya kashe karin shi nan kawai sai ya mutu misali ko kuma ya watsar kawai kama siyasa amma ka zo aka tattara abin nan ɗinsu intaji ɗinsu na aikin karantarwa ba sai karantarwa addini ba mu ɗauka ko da malaman mathematics ne wani ya shekara talatin yana karantar da mathematics ya zama professor wani kuma ya zo department ɗin ya shekara biyu uku hudu sai kawai ya aji aikin ya je aka zaɓe shi eh, ɗan majalisa a ƙauyensu shi kenan ya tafi abuja aga ya fasa wannan aikin ku to aka ɗauko intaj ɗinsu wato aikin da suka yi na karantarwa ko da a yi zama alama fi nafsil am wannan da bai shekara da yawa ba yana da basira da ƙwarewa ba za ta bayyana ba kamar ta bayyana a tare da wancan ko mun gani saboda wancan ya daɗe a cikin abu akwai gogewa akwai daɗewa wannan daɗewa za ta ba da dama a ji labari shi ɗaliban shi su yawaita malamai yan uwan shi wanda suke a cikin fannin su san shi da yawa fiye da wancan to duk sanda za a zo daga baya a labarin su ba zai yi a kimanta readers da wannan ina fata mun gane to shine irin abin da yake faruwa da wasu wani zai fara karantawa wani dalili ya sa ya daina ko dai rashin abin nan samun karsashin aikin ko larurar rayuwa ko gaggawar mutuwa ko wani dalili da yana faruwa kamar da kake gani yana faruwa da mutane da a yanzu da muke rayuwa ba kowa ne da ya fara karantarwa da ƙarshe ke tikewa a ji labarin shi a matsayin malami ba kowa wani akwai wuraren ma da koda kana da malantar kamar irin nan zariya saboda akwai miyagu ba za ka kai labari ba irin kano da ire-iren su akwai manyan-manyan malamai yanzu irin kano da suke da daktoci da shehunai da manyan masana birjik ba kowa ya kaso a kano a ji labarin shi a matsayin malami ba haka a matsayin mai kuɗi kuma gani zai zama da yana da kuɗin shi sun kai kuɗi ba amma saboda akwai da suka shanye shi a kuɗi za su iya siye shi da duka kadararsa da sai ba za a ji labarin shi ba ana ma tausayin shi ne ma sai su iya ba shi zakama Allah shi kyautu malam ya ci gaba da cewa ah, wa inda dara kutuni na'am wa arju annahu la ba'asa bihi wa yuktabu hadithuhu fi dhu'afa ah, ana rubuta hadisan shi a cikin lissafin masu rauni wa inda daraqutni ruba qarana hadha al-lafza qillata hadith ar-rawi sannan al-imam daraqutni kan da lafazin ainihin wato la ba asabihi sai ya gwama shi da cewa saboda karancin riwaya kamar yadda ya faɗa kama qala fi ayyuba bin wa'il allazi yuhaddisu an nafi'in wa anhu hammad ibn zair muqillin sahibu hadithin la ba asabihi yace muqillun mai karancin riwaya sahibu hadithin yana da hadisi kaɗan la ba wani wannan mutum majhuli ne kamar yadda ibn hajar ya fada a cikin taqribut tahzib majhuli ne ba ba daga cikin masu masanannu a riwaya dan malamin shi daya ne shine nafi'u dalibin shi kuma daya hamadu dan zai wa qala kaga majhulul aini kenan ko wa qala fi mata ibn sharahin abin nan wanda yana daga cikin thiqat kamar da al Uh, ibn hibban al-busti ya kawo shi a cikin kitabu thiqat ya kawo shi amma amma mu ji wannan wannan ya da gaske irin mutanen da ake cewa ko da ibn hibban ya ambace su a cikin thiqat to ambatan bai mai da su thiqat ba kuma da ibn hazirin ya zo kanshi sai ke cewa maqbul a cikin taqribut tahdid nuni zuwa ga cewa sai ya samu mutaba'a al-imamu abu dauda da al-imamu tirmidhi suna da riwaya daga gare shi shi kuma yana da riwaya daga kamar yadda malai fara na arrawi an ibn umara wabna abbasin bai ambaci ibnu abbasin ba anan yana da riwaya daga Ibn umar da Ibn abbasin kenan tabi'i ne sai al addara ad ya yace la ba'asa bihi shaykhun muqillun ba shi da matsala malami ne mai karancin riwaya wa qala fil khasib ibn zaid haka nan da yazo kan al-khasib ibn zaid ar-rawi hasan al-basri mai riwaya daga hasan al-basri sai malam ainihin wato dara kudin ya ce shehun la ba asabi laisa lahu kabiru musnadin shehun malami ne ba shi da matsala ba shi da hadisai da yawa wannan bai daga cikin abin nan abin nan sitta sai dai al-imamu abu dawud ya fita da hadisin sa a cikin kitabul marasi marasi na abu dawud da al-imamu ainihin wato ibnu hajar yabo kai suke cewa shekhun. la yudra man huwa aga majhuli kenan ce ba a san waye shi an daji shi kawai bakin dalibi kwada wannan ya isa tam sai al-imam zahabi al-imam zahabi abu abdullah uh, ce sanata 80 wa 80 wa 100 al-imam zahabi a cikin littafin shi mai suna al fi akhbari fi akhbari man abar ko man ghabar al-imam az-zahabi yace sanata 80 wa 80 wa 100 shekara ta 188 Allah masu waya su kashe ba barin waya kunna a najin don Allah wa fiha ghazal muslimuna ruma min darbi as-safsaf waltaqaw fajriha al-malik وانهزم wa qutila min jayshihi iddatu uluf malam yace a wannan shekara ta 188 musulmai suka yaki rumawa a wani farfajiya na as-safsaf as din nan wani ƙauye ne daga cikin ƙauyuka da ke kusa da ainihin garin Missisa Missisa yanzu jiha ce a ƙasar Turkiya wanda ana rubuta shi a zamanance da mafsiutiya mafsiutiya babban gari ne sananne tun a zamanin jahiliya misisa daga cikin garuruwan ƙasar turkiya a wani ƙauye da ke cikin wannan yanki aka yi wannan yaƙi fajuriha almaliku nikfor hukuntuna a wasu darussa a baya an yi magana a kan nikfor wannan sarki da ake cewa da turanci nikoforos nikophoros 1 wanda ya yi ma wannan sarauniya ta mace juyin mulki da da shine kama a ce akanta general ɗinta ko kuma haye ma sarki ar-rashid wannan eh, isgilanci da rashin kunya to a wannan karan aka ji masa raunuka har guda uku munanan raunuka guda uku aka ci nasara akan shi sannan aka kashe wasu dubbai a cikin sojojinsa musulmai suka ci nasara akan su walillahi alhamd wa fiya tufiya muhaddithur rai al abu abdullah jarir بن عبد الحميد الضبي وله ثمان وسبعون سنة a wannan shekarar ne kuma babban malamin hadisi mutumin kasar rayu ko da yake ba kasar su ba ce zama yayin kasar rayu garin su al-Imam Ahmad ya yada ilimi a wannan gari dalibai suka yi ta zuwa suna yin kaura suna komawa garin su zauna tare da shi babban malamin hadisi Allah gafarta mishi mai suna Jarir binu Abdul Hamid ad ya rasu ya da shekara 78 rawa an mansurin wa tabaqatihi min al-kufiyina yana da riwaya daga mansur da sa'o'insa daga cikin malaman ƙasar kufa rahala ilaihin nasu li thiqatihi wa sa'ati ilmi dalibai sun ta ƙaura suna zuwa gare shi karatu saboda nagarta iliminsa da kuma amincinsa daga cikin nagarta iliminsa shine ya kasance baya ba da karatu sai da littafi yakan zauna kamar da aka ce ba shi da siffa ta malaman hadisi ma'ana watakila ba shi da gemu bai da rawani bai da haiba irin ta malami sai ka ɗauka kawai wani ɗan jigare-jigare ne da ka sai zai zauna a waje ba a masan shi ba ne in karatu ya karatu sai kuma aji yana cewa to amma wuri kaza ai ko ina ga kaza ne ba ai kaza kaza ne sai wasu ɗalibai masu basira suka ce amma amma kai kana da kana da ilimi ko yayi shiru dai yace sai suka ce to don Allah dai ka da hadisai ka koya mana ba yace a to ku jira sai littafai na sun zo sai da littafan shi suka zo sannan yake koya musu daga littafai ba wai don bai iya ba don kamar da za zahabi ya ambata cewa yakan zauna a majalisi ya wuni har yayi gengedi yana kanta da hadisi har yayi ya yace amma in ya buɗe ido sai su gaba da wa yadda ya tsaya ka ga nuni zuwa ga nagarta kwakwalwarsa ku a ce mutumin da har ya akhudhu nu'asu zabi yace summa yantabi sannan sai ya fada ku sai kuma ya ci gaba da karatun fa yaqra'u min haisu waqa haka zabi ya ambata cikin tarihinsa a cikin siru alamin nubala wannan nagartar ta sa aka same shi no shakik baya karantawa da ka balantana ya kuskure gashi kuma dama ya iya kama ce alaran ma ne mai karantar da hadda ya haddace sannan kuma zai ba yara sai ya bude qur'ani kaga da wuya a samu wani zuhuli ko rafkanuwa saboda akwai kwakwalwa kuma gashi idan shi na gani ina fata mun gane wani yana da cikin ah, rijalul kutubu sitta ah, babban malami ne kamar da muka ambata ya zo na kasar rayu garin su imamu ahmad kenan ya yada ilimi a wajen ah, akwai wasu malamai guda uku da ya kyamaci hadisansu kamar da zahabi ya ba da labari akwai ibnu abinu jai ya ce na gamu da waɗannan guda uku amma na ƙi hadisinsu akwai ibnu abi nujayhin saboda kaddare yana da ra'ayul qadariyya zahabi yayi ta'liq yace to amma anan laqad farrata fi hadaini wannan da ɗayan da zamu ambata saboda waɗannan duk da kaddare ne amma yana da ilimi mai nagarta ko malamai sirewa daga gare shi na su shine ainihin wato jabiru al-ju'fi jabiru al-ju'fi wannan daga cikin ainihin yan bid'a masu aƙidar raja'a cewa sayyidina ali ya mutu ya dawo dan shi'a ne wannan rafidi to wannan sai zahabi ya ce eh, ya kyauta game da ƙin riwaya da ya daga ainihin wato jabiru al-ju'f na uku sai ainihin al-imamu ibnu jurayj ibnu jurayj wannan da kake ji ana cewa kullun ibnu jurayj ibnu jurayj ah, malam jaribun abdul dabbi ya kirewa daga gare shi saboda menene shi kuma saboda ya ce da ya zo mutuwa da ibn jurezin ya zo mutuwa ya yi ma 'ya'yan shi wasiya da mata guda sittin ya ce kada a cikinku wanda ya nemi auren wance da wance da wance da wance har sittin saboda duka ya taɓa yi mutu'a da su saboda yana da fatawa akan halascin mutu'a domin ɗan makarantar ibn abbasin wannan kata an yi shi a baya ko? sai shi yake ganin wannan fasiki ko mun gani ce to anan ma ya yi kuskure in inji zahabi domin wannan duk da yi kuskure shi ibn jurejin a wajen aikata mutu'a duba izuwa ga cewa fatawa akan halascin mutu'a marjuhiya ce ko to malai ba su fasikantar da shi don ba ganganci yi ba ba da sunan zina yayi tarayya da waɗannan matan ba a da sunan aure ne wanda a fahimtarsa a matsayin shi na malami mujtahidi yana ganin halascin haka wallahu alam Allah ya gafarta mishi inda ku yi mun karanta wasu masail game da waɗannan ko ire-iren sanda muka yi karatu akan ainihin wato a shekarar da ibnu durezin ya rasu Allah ubangiji ya gafarta masa haka dai ainihin wato abubuwa suke faruwa da mutane dan adam tare yake bi cikin goma wallahu ta'ala a'lam malam ya cigaba da cewa wa fiha rishdin bin sa'ad al-mahri sai kuma rishdin haka ake karanta rishdin ibnu sa'ad ibnu muflih ibnu hilal al wanda ake ce mushi muhaddithu misra malamin hadisin kasan misra lakinnahu da'ifun wa fihi dinun wa salah sai dai rashdin bin sa'ad mutum ne mai rauni inda ka gan shi hadisin shi mai rauni ne al-imamu at da al ibnu maja a cikin as-sitta su suka fitar da riwayoyi na ainihin wato rishdin ibnu sa'ad amma mutum ne mai rauni me ya kawo mashi rauni wannan nagartar da salaha galaba alaihi abin nan as-salahu wa husnul dhann yana ganin ko a mutumin kirki ne za a yi ma annabi ƙarya ya za a yi a karatun malamai ba za a ce annabi ya ce a ce mai rauni ne to sai zama yana karban kowane manhabba wa dabba sai aka samu matsaloli da yawa a cikin hadisan shi rawa an zabbad ibn fa'id wa humayd ibn hani wa khalqin kathir amma malami ne babban malami mashahuri Allah ya gafarta mishi wa fiha abdatu ibn sulaiman al-kilabi al-kufi rawa an asim al-ahwal wa tabaqati sai kuma ainihin wato abdatu ibn sulaiman al-kilabi al-kufi wanda qala ahmadu al-imam ahmad yake cewa thiqatun wa ziyada yace thiqa ne da ƙari kama a ce 101% kenan ko mun gane yace ma'a salahin wa shiddati faqr inji zahabi yace ga kuma nagarta da tsabaragen tsananin talauci babu kuɗi zahabi ya faɗa a cikin littafin ainihin wato a abin nan tazkiratul huffaz cewa kana lahu wa kana libasuhu farwatun la tusawi kabira shay'in kayan sawon shi wata alkabba ce ko babbar riga ita ce farwa irin wadda ake sakawa a saman wata kaga alkabba kenan ko babbar riga ko gare ko makamancinsu la tusawi kabira shay ba ta daidai da wani abu mai yawa kama a ce ba ta wuce 1000 ko 800 ko naira sittin ko makamancin haka ko mun gane wato riga dai iyaka ta talaka ta kai malami ne kuma kaji ya kai malami sannan ya kasance malami ne bayan malam ta hadisi malamin alkur'ani ne mai karantar da mutane yana hadatar da su alkur'ani yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sita Allah gafarta mishi abin nan abdu ibn sulaiman kenan alkilabi ba wani matsala don mutu ya zama talaka ba matsala hasali ma talakawa ranar alkiya sun fi masu kudi falala za su riga masu kudi shiga aljanna karanta da na riyadu salihi na ku amma sai dai mai kudi wanda yake mai kudin da ya abin da ya kamata da kudinsa ko da an riga shi shiga to in ya shiga sai ya wuce kai talaka yes kamar da ka san koda nan ne za a yi wani taro a duniya talakawa su suke fara zuwa ba don samuri amma idan babbai ruwa zo sai a ce shi yawo high table ko kai kuma da kama da wuri ba ma ka samu eh, abin da ruwan faro ka shawa ma halawa ba shi kuma sai a aje mishi kala kala ma sai ya zaba dan ba zuwa da wuri ko ji ba wushi ya fi zuwa da wuri jinas ne zuwa da wuri wuri kudin karfe na da ah, abin nan kudin hausawa na da kudin gargajiya wannan kudaden da ake amfani da su wasu madatul nakat zuwa da su ka zo a jiwunka a cike car ya fi su ka zo da wuri baka da kusi sai ka shekara shida kana neman budurwa kana mata hidima wani zo cikin sati shida da juya mata hankali kaga kai da ka zo da wuri bai maka amfani ba akan uh, sati ɗaya ko ya yi sa ya biya babanta maka ya sai ma wata uh, abin nan injin nika ya sai ma kaninta roba roba ta kuma ya sai mata wai dubu tamanin shi kenan kai sai dai ta baka kuri a ce aure ai muƙaddari ne ba matar ka bace matar mutum ka bace sa ka zai ka nemi kuɗi kawai kaji ustazu Allah shi kyauta qila wa fiha wa qila fi sanata tis'ina attab bin bashirin harrani sahibu yayi wasali khasif ko amma khusayf ne sai a gyara akwai attab bin bashir al-harrani sahibu khusaifin wa kana sahiba hadithin wannan malami mai yawan hadisai yana da hadisi a cikin tafin al-imamu abu al abu abdullahi al-bukhari da alimamu ah, abu dawud da alimamu tirmidhi da nasa'i ma'ana a cikin sitta banda muslim banda ibnu majah al-qazwini ina fata mun gane to wannan da yace sahibu husaifin a ah, husayf wannan ibnu abdurrahman kenan al-jazari ina fata mun gane akwai Husayb ibnu Abdurrahman al-Jazari wanda ya rasu da shekara 137 al-a'immatul arba'a sun fitar da riwayarsa to abinda wannan magana take bayuwa zuwa gare shi didda shi Attab ibnu Bashir al-Harrani fika ne ma'mun yana da hadisai a cikin Bukhari kamar yadda muka ji da sauran littafin da aka ambata to amma ya gamu da Husayf ibnu Abdurrahman aljazari ne bayan husayb ya samu ikhtilat kamar yadda ainihin ibnu hajar ya ambata sannan tun kafin ikhtilat din dama husayb ibnu abdurrahman aljazari dama yana da ainihin matsala ta cewa kamar yadda ibnu hajar ya faɗa yana da matsalar irja'i kana mutamakkinan fil irja sannan kuma ya kasance baya ga haka yana da ainihin yawan auham ina fata muna fahimta wannan jama'a wannan sai ba yi zuwa ga cewa malamai suka ce riwayar ainihin wato attab ibnu bashir daga husayn ibnu abdurrahman aljazari riwaya ce mai rauni manakiru ne kamar yadda al'imamu zabi ambata a cikin littafin alkashi fi ma'arifati mallahu riwaya fi sita sannan kamar yadda na ambata nan ba a cewa khasifu duk da yayi wasalan shi da khasif a khusayf ne su biyu ne yan tagwaye akwai Husayf ibn Abdurrahman ko kuma Khassaf ibn Abdurrahman waɗannan mutanen guda biyu tagwaye ne ana ana ana bada labarin su a matsayin tagwaye ba ba bane haka ainihin Ibn Sa'd ya wasalce wannan sunan a cikin littafin Tabaqat nashi cewa Husayf da haka kuma Ibn Hajar shi ma ya wasalce shi a cikin ainihin littafin taqribu tahdhib da tahdhibu tahdhib da dai sauran wurare mabambanta ina fata mun gane wannan malam yace wa fiha uqbatu ibn khalid as-sakwani as-sukuni al-kufi rawa an hisham ibn urwa wa tabaqati sai kuma uqbatu dan khalid as-sukuni mai riwaya daga ainihin wato hisham ibn urwa da sauran tsararrakin hisham dan urwa wa fiha aw fi sanati 90 ko dai a wannan shekara ko kuma bayan shekaru biyu 190 shekin fi 90 يزيد بن محمد ابن يزيد الواسطي رواء bin بن أبي خالد وجمع yazidu dan muhammad dan yazidu al-wasiti wanda ke riwaya daga isma'il ibn abi khalid da wasu tsararrakin sa wanda ana lissafa shi daga cikin abu dalu hujja ne thiqatun ne hujja yana da riwaya a cikin littafin abu dawuda da tirmidhi da nasa'i a thalasa kenan ko abu dawuda tirmidhi da nasa'i da tirmidhi da nasa'i sai kuma la yace wa fiha Umar ibn Ayyub al-Mawsili al-muhaddith az-zahid rahala wa sami'a min Ja'far ibn Burqan wa tabaqati sai kuma Umar ibn Ayyuba uh, al-Mawsili Abu Hafs wanda thiqatun ne thabt wanda yana daga cikin rijalul Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da da Ibn Majah banda banda Bukhari banda Tirmidhi a cikin as-sitta uh, mallan yace wanda yayi kaura ya je ya ji hadisin Ja'far ibn Burqan da tsararrakin Ja'far قال ابن معين ثقة مأمون وقال ابن عمار ما رأيته يذكر الدنيا aka ce ba a taba ganin shi yana taɗin labarin duniya ba tunanin ya za a yi samu kuɗi ya za a yi zama mukami ya za a yi gina sabon gida ya za a yi ya sai sababbin ainihin wato hajoji ya zai ya zuba jari a wuri kaza duk wani a taɗin duniya shi baya yi taɗin shi kawai na lahira ne na ruwan dan lahira ke wannan ko Allah gafarta mishi وفيها مقر الكوفة سليم بن عيسى الحنفي مولاهم صاحب حمزة تصدر لإقراء الناس مدة وعليه دارت قراءة حمزة سيكما مقري الكوفة ما لمن قراءة الكوفة mun sha faɗin wannan cewa malamin ƙur'ani jama'a a islahin malamai na musulunci ba a ce mashi hafiz hafiz malamin hadithi ake ce ma hafiz a malamin ƙur'ani ko dai ƙari mujarradin ya iya tilawa ya haddace ya san alkur'ani ko kuma mukuri ɗoriya akan sanin alkur'ani da haddace shi ya zama kuma yana da ah, himma wajen karantarwa mukuri ai allazi yuqri'un nasa ina fata mun gane wannan wannan malamin sulaim ibnu isa al-hanafi ya rasu a wannan shekara ɗalibin al-imamu hamza ne ibnu habib al-zayyat al-kufi sahibul ah, qira'a daga cikin qira'atu sab'a wannan mutum aka ce saddara li iqra'in nas ya tinkari aikin karantar da mutane alqur'ani mudda tsawon zamani wa alaihi darar qira'atu hamza kira'ar hamza a hannun shi aka santa su khalafun al da abu abu abu abu umarin duri duk sun yi karatu a gunshi wannan su khalafu al da su abu umar ad-duri da sauran malamai da dama daga cikin sanannun malamai a cikin ƙira'a. an ce ya yi sauka goma a hannun hamza haka al'imamu zahabi ya ba da labari a cikin sayarwa alamin nubala da kuma cikin littafin shi na ainihin tabakatun ƙura cewa sauka goma kowace sauka kuma ana yi ne fa ana sharhin huruf ɗin ana fitar da fawa'idu na loga da sauransu wani mutum Allah ya wafi ha وفيها sahihi الصحيح الإمام أبو عمرو عيسى بن ibn ابن أبي إسحاق السبيعي رأى جده sai kuma ɗaya daga cikin gwarazan malaman nahau kuma malaman hadisi wannan a wajen nahau na daga cikin malaman da suka kharraja sibawai isa ibnu yunusa ya daɗe ne a duniya jama'a yana da kuma hadisai a cikin dukkanin kutubus sita isa ɗan yunusa ɗan abi ishaq as-sabi'i jika ne ga abu ishaq as-sabi'i shi yasa ibnu uyaina yake mai yake mai take yana cewa al-faqihu binul faqihi binul faqihi malami dan malami dan malami in yazo ya ga ibn o yana mai sallama in ya amsa haka yake ci mushi marhaban bil faqih ibn al faqih ibn al faqih saboda shi malami ne baban shi yunus ibn abi isaqa malami ne abu isaqa sabi'i hadis bila haraj akan malan sako wannan yace ra'ajar da ya ga kakan nasa abu ishaqa wa sami'a min isma'il ibn abi khalid yayi riwaya daga isma'il dan abu khalid wa khalqin min tabaqati da wasu halittu a wannan tabaka warawa anhu min min kibari na daga cikin manyan dalibai ko manyan malaman da suka riwaya a gurin sa akwai Hammad bin Abi Salama wanda ko malamin sa huwa akbar min hamadu ya girme shi ko malamin sa ne amma yayi riwaya a gunsa zukira ibn al-Madini fa qala an ambace shi ga ibn al-Madini sai ya ce bakhin bakhin thiqatun ma'mun kaman yace bala'i ko tir ai wannan ba karamin malami bane amintacce ne na fata mun gano wannan an yi da shi an shi kuɗi akan karantar da hadisi yaki yace ba zai an shi kuɗi ba aje ana labarin cewa ya cinye ladan shi tun a duniya kuma kuɗin fa gwamnati ne take bayarwa irin yadda ake ake list din malaman islamiyu da masu karantarwa da limamai a ce wannan gwamnati ta shari'a ce kowa a dinga bashi dubu dubu dubu ko dubu biyar biyar ba ana yin haka wani lokaci kan kansa ai tunda baka ka ba ba za a ce ka ci haram ba amma an yi an yi da shi ce ni ba zan ansa ba a ji ana labari ana cewa na ci haram ko na sai da karantarwa ta tun anan duniya akwai maganganu da dama da malamai suka yi dangane da halarci ko rashin halarcin karban kuɗi don karantar da ilimi ainihin na lahira ƙur'ani hadisi tauhidi fiƙi musamman waɗannan guda hudu magana sahiya shi ne idan tun farko an yi da kai yarjejeniya ne to za ka iya karba ma'ana sai da ka ce tofa sai an biya ne aka ce e to za ka iya karba kamar yadda misali ake da malamai su rubuta application a ɗauke su malamai islamiyya kaga yarjejeniya ce ko kuma idan mutum ya bukatu zuwa ga haka saboda an cinye masa lokaci ko buƙatar rayuwa ta abin da zai ci to wannan babu laifi ya karɓa shi ma saboda ya samu abin da rayu a kai ko kuma ya zama an baka ne ba tare da ka tambaya ba haka kawai aka ga damar a baka wannan yana nuna halasci amma aslan da a ce mutum ba zai karɓa ba ya fi mushi kuma inda Allahi ma inda Allahi khairun wa abqa abin da ya samu a wurin Allah ya fi kuma ya fi tabbatuwa ga wanda zai karanta da ilimin musulunci da ba a so ya zama kana da wadata a ce ba ka da bukatar kudin mutane a ce kuma kana karba to wannan zai zama matsala a ce kai malami ne kuma attajiri da ganin riga ka tafi ta ɗaliban malami ne yana sa riga set ɗin da ke jikin shi ya isa wani jari don aka nisa fahala ya fi dubu ɗari biyu abin da ke ba kaga ya ishi talaka jari yi hular dubu talatin abin nan shadda da aikinta da komai dubu ɗari da ashirin takalmin dubu sittin agogo sai koko mai sunan shi na dubu casa'in turaren da ya spesa a jikin shi na dubu sha uku guci ko mun gano da kyau motar shi ta miliyan biyu da rabi ya zo ya sami ustazai ga mana ko ta jakai ba mai ya mana wa'azi kuma ya ci mu biya shi kaga wani ya cuce mai Kuma gaskiya ba kamata ya yi ya kara ma irin yadda Khatibul bagadadi yake Khatibul bagadadi malami ne a tajiri sai ya koya mutane fatu sai ba su kudi da zai mutu ma kafin ya mutu diye wasiya sun malihi ya dinga rubuta sunayen dalibai da ya sani talakawa duk su aka raba ma fulusu mali haka fairuzu abadi mai littafin abin nan kamusul muhit shi ma haka ya dinga raba talakawa kudin shi haka abu hanifa yake yi to kaga malamai masu kudi kamata ya su su ba talakawa su ba almajirai ko yawwa haka ya kamata malamai su yi amma idan malami talaka ne kamar wancan da muka ji a baya Allah ya jirce shi talauci to kuma dalibai su kuma ya kamata su ba shi kasu ba shi ya mutu da talauci ko kuma talauci ya rikita mai kwakwalwa karatun mai lalaci saboda talauci abin gudu ne abin ƙi ne manzo Allah da yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri kalidi ya ce kikitira daga kafirci waye kanin shi sai talauci Allah ka karaba mu da shi wannan ne bai nufin shikenan ka dinga komai kai ka zama abdul dinar ko arzikin da ake so inda manzo Allah ya addu'a Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa da zama dai a duk bukata ka bata fi karfinka ba da haka dai da faɗi tashi da bashi da abin nan sauransu kana dai kokartawa kana yin abin da ya kamata to wannan ya ishe ya ishe ka duniyar mu Allah ya tsare mu qala ahmad ibnu dawuda al-huddani samitu isa bin ya yaqulu lam kun fi asnani absara bin nahwi min fadakhalatni minhu nakhwatun fataraktu wannan mutum mai suna ahmad ibnu dawud al-huddani ya ce na ji malam isa ɗan yunus wata yana wata magana ya ce lamya kun fi asnani lafazin asnan asali ma'anar shi kamar da aka sani shi ne daga sinu haƙori eh, asnanun kamar da ake cewa kinnun aknanun akinnatu da kinnun aknanun akinnatu to asnan shine jam'in sai kuma asinna jam'ul jam kamar da kinnun kibiya ko aknan da kuma akinna daga nan kuma sai aka ari lafazin sai bada ma'anar tsara sinu kamar da haƙora suke tsayin su guda mafi yawa bisa ɗabi'a haƙora ba ga tsayin su guda ko kuma lokacin fitowarsu ba ta da tazara sosai shi ya ba su dama zama tsararraki ko mun gani sai a ce abin nan asnan tsara tsararraki abin nan age mate ko eh, peer group ko su to ya ce a cikin tsararraki na eh, in ji shi malamin ya ce ba wanda ya kai sanar da hau ya yi wannan alfaharin shi wannan ɗalibin da ya je ce fada khaladi minhu nahwa sai na ga wannan mutum ne mai nahwa aita kabbur ce wannan yana da girman kai fataraktu ko sai ne watsi da shi ta yi ko ba girman kai ya faɗa ba ya faɗa na al'amari wani lokaci mutum ya kan bukatu ya faɗi wani abin da za a gan shi kamar girman kai of course duk wata kalma da malami ya faɗa irin wannan za a yi mashi wata fasara shi sa shi kan shi manzala sallallahu alaihi wasallam da ya bukatu ya karantar da mutane wani karatu mai kama da irin wannan sai da ya ce wala fakhara dan za a yi samun wani mai ganganci ya fara tanin kuma manzala alfari yake ana sayyidu walad adam wala fakhara ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard wala fakhar ana awwalu man yadkhulu al-janna wala fakhar manzo Allah sai da dinga mai talafadin wala fakhara wala fakhara wala fakhara dan kada wani yayin wannan tunanin wai sai ya watsi da shi قال الإمام أحمد بن حنبل الذي كنا نخبر أن عيسى سنة في الغزو وسنة في الحج yace an kasance ana bamu labarin cewa Isa ibn Yunusa ya kasance wannan shekara ya tafi aikin haji wata shekara ta dawo sai ya tafi jihadi faƙadima bagdada fi shaiin min amri da husuni fa’umira da hubi malin falim ya kubal sai ya zo bagdad don ainihin wani lokaci ta bagdada don magana akan wata matsala da shafi alhusun wato can gefe inda suke zuwa jihadi kenan inda katangu suke ko iyaka bayani akan wata matsala ya kawo rahoto game da haka sai aka ce a ɗaibi kuɗi a bashi kamar yadda nake faɗa muku ya zauna a lokacin sai ya karantar sai aka ce a bashi daga cikin baitul mali irin wanda ake baiwa mutane da suka irin wannan aikin falam yaqbalu akai akai da shi yake karba wa fiha aw fi sanati a wannan shekara ko kuma ta bayanta marhum bin abdul aziz al-attar bil basra malam marhum dan abdul aziz al-attar wanda ya daga cikin rijalus sitta ya rasu a kasar basra kana muhaddithan salihan abidan ya kasance malamin hadisi ne mutumin kirki mai bauta Allah rawa an abi imrana aljuwani wal yana da riwaya daga abu imran aljuwani da sauran malamai qala al khuraibi khuraibi yace ma ra'aytu basriyan afdala minhu wa min sulaiman ibn al mughira ni ban ga wani mutumin basara da ya kai shi falala ba da shi da sulaiman dan mughira وفيها يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية الكوفي ala عن العلاء بن المسيب وعدة وكان من عباد المحدثين سيكما مالا يحيى دان عبد الملك دان أبي غنية wanda mutumin ƙasar kufa ne yana daga cikin malaman hadisi da suka shahara da bautar Allah yana da riwaya a cikin uh, kutubu sita banda abu dawud sannan kuma bukhari ya fitar da hadisin shine makarunan bi amma muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja duka sun fitar da hadisan shi kai tsaye qala ahmad al-ajli al-imam al-ajli yace qalu lahu dawa'u aynayka tarkul buka ya kasance mai yawan kuka ne yana kuka yana nadamar zinubansa da sauransu da tsoron Allah da tsoron lahira sai likita ya ce mishi to abinda zai sa idan ka ya warke saboda kullun idan kwantsa da ciwo da sauransu ce to ka daina wannan yawan kuka shine zai warka maka da ido fala fama khairuhuma idan ki to me alkhairin da zan samu daga idan in bana kuka da shi me zan da ido na in bana kuka da shi eh mu da ba mu kuka ko mu ce me kenan Allah ka shirye shi mu za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu bayan sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh da mu dawo karatu ba sai za a yi sallar rana ita ko 知道吗？